Allah kan aboga kai ka ba Allah kan ba Allah kan ba Allah kan kai ka Ya Allah shi zan baya mai dangin shi

addu'a na ji kowa kafiri ya addu'a malamai duk sun yi addu'a sarakai ma duk sun yi shugabanni duk sun yi addu'a har makaɗi mai jaga na yanwa ni ma na zalle addu'a za Allah dai kan abuba ya Allah dai kan abuba

Thank you.